بالله السميع العليم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لشدة وتن شوال إذ رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو غير تريه دو أربعين دبيو wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da daya allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai mukaddima na wannan na wannan nuniya muna mukaddima ciki saboda haka muna bayani a gwargwadon abin da muka fahimta a cikin mukaddiman wannan nuniya ta ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ina yin jinin yau za mu tashi tarjamatul mu'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ko takaitaccen tarihinsa abin da yasa ake ba da tarihi da irin rayuwar waɗannan jigajigan bayan Allah akwai abubuwa da yawa da za mu koya a ciki wanda shi zai kuma bayyana mana matsayin aikin da ya yi in a gano shi wane ne inda za a faɗi nasabarsa a faɗi malamansa a faɗi almajiransa a faɗi dai irin babban gudunmawa da ya bayar a kan wajen wannan aiki da kuma shi irin yadda yake wajen ɓangaren yamansa bawan Allah na bauta Allah da yake da ita to ko daga nan ma an samu abin koyi domin su waɗannan magabata kusan rayuwarsu gaba ɗaya abin koyi ke zuwa gare mu idan muna tsaya muna lura da irin abubuwan da suke karantawa da yawa da a irin tarbiyyar da muka samu shine idan muka samu littafi to ba ruwanmu ma da sunan littafin tun farko ma bangon sai mu tsallaka kawai can ciki irin abinda muke so a ciki kawai sai mu karanta ta yadda daga farkon littafin ba mu ma gane ma wane ne mai littafin ba mu gane ma mai kan shi mai rubutun ba ba mu gane ma mai abin da littafin yake karantawa ba kawai da abin da muke ɗauka maganan da sai mana daɗi mu ɗauka wadda wace mana daɗi ba mu yar wannan ba daidai ba ne yin haka kuskure ne sai da muka samu littafi muka karanta kitabul ilm na salul usaimin rahimahullahu ta'ala sai ya nuna ashe wannan ma shi yasa ba mu ma iya karatun ba ba mu gane ma ilimin ba saboda tun tashin farko ba mu ma san me muke koyo ba kawai mu karanta littafi mai littafin ya koya mana ba mu sani ba sai dai mu mu zaɓa abin muka ga dama a ciki kawai mu ɗauka wannan ba daidai ba ne a ɓangaren ilimi saboda haka shi sai ya ce ɗalibin ilimin in zai karanta littafi duk abin da mai littafin nan ya rubuta ya kokari ya karanta shi domin ba abin da ya rubuta a banza in kana takamar lokaci ne shi ya fi ta sanin mahimmancin lokaci da a ce bata lokaci ga abin da bai rubuta shi ba saboda yana kula da lokaci fiye da mu yana kula da abin nan wani littafin a mabutinsa yana a farkon littafin ne mabutin da zaka gane in yi magana me yake nufi in yi magana me yake nufi a farkon littafin yake faɗin wannan sai su zama kamar makullai fi ne na littafin to in ko ka shiga ciki kawai ka je ka fara karantawa ba ka san wannan ba ka ma san mazhabin malamin ba sai ya ce wannan inda na to kai ba ka san shi ina yake ba ma ba su sani ba shi ko in an zo an farko sai an gaya maka mazhabin sama shi a mazhaban ina yake a me yake zai ma bayani da kai to kaga da ya ce inda na ka gane wurin ka gane ina yake nufi in ba karanta wannan baya za ka yi gane ina ne gidansu ina ne wajen gidansu to ballanta na kuma shi ibn al-qayyim shi maslaha yake kallo ina ne daidai ba gida yake kallo ba to kaga in baka san waɗannan ba duk sai a ta rikici domin zai iya zuwa ga matsala gidansu ba haka suka ce ba amma shi sai ga inda aka tafi ba gidansu ba nan ne daidai sai ka fita ya kyale gidan to kaga da ka wannan yana da gayatu hammiya to ka kada mu rika kallon abun nan din balle wata kila wani ya ga littafin tirkeke ya ce to wannan littafi yanzu wannan ma ke ne akwai uku a ɗaki ko banda ita mata ne to wannan yaushe za mu gama ba ranar da zamu gama ba ne muhimmi me za mu koya a ciki ne muhimmi ya fi ko to haka me za koya mu rike wanda zai taimake mu a duniyar mu da lahirar mu shine babban abin da ake nema wannan shi yasa magabata suka rika ma tara littattafan zaka ji shi ma yanda ya tara su saboda haka ake tara littattafai da yawa wani an zargai matan shi suka ce su da waɗannan littattafan da yawa kullun littafi kullun sayan littafi kullun sayan littafi suka ce da ma mata hudu ya aura da ya bi musu to kashe kudi ake kullun suka ce da ma mata hudu ya aura sai shi kuma ya ce a'a shi yana sayan littafi ne don saboda yana neman inda Allah zai sa ya samu wata kalma wadda za ta yi dalilin a bashi littafin shi ta hannun dama sau da haka ko ina neman nema yake da ya ga wannan ya dauko da ya ga wannan ya dauko ya ce dan zai yiwu cikin wani littafin mu wata kalma guda daya mu rike ta mai ta aiki da ita ta dalilin ta a bamu littafin mu ta hannun dama wai jama'a yanzu muka shiga aljanna ina ruwan mu da inda muka biyo na mun riga mallaf mallam ne ka shiga ta ina ina ka da kace ta ina ka biyo ka shigo ba ma sai mu kada ciki ciki ba dan kan ba na ruwanka da tun da ta biyu ka riga ka ake ba da na ruwanka da tun ina ka biyu sau sau da aka ga ina ruwanku da za mu Allah ya ce mu muka tsira lahira ina ruwan mu da ta ina muka biyo muka tsira mu kawai ba dai mun mun gan mu can mun tsira ina malam sai mutum ya ƙara lungu-lungu ma kada ma ayo bincike ko hmm, haka ne ba balle ka riga ka ce da shi inna allaha la yukhliful mi'ad ba ya yi wa ya ka aljanna ya fitar da kai abadan shi yasa ba inda ka taɓa jin an ce wani ya shiga aljanna kuma an fitar da shi Allah baya yin haka sai dai a shiga wuta a fitar da mutane saboda rahamarsa tarin jayi fushinsa amma baya sa mutum cikin rahama kuma ya kwace abadan hasha lillah to yanzu tarjama rami. wannan tarjama yayi mata na harcan yace unzur tarjamatuhu fil kutub al asiya in kana son tarjaman duk ka dauki nan littattafan duk an yi maganar sa wannan ba sai mun ma ci gaba da aiki ba kawai mutum ya dudduba ciki in kana so ka nemi ciki wanda kake da shi sai ka je ka ƙara dubawa ka dudduba ka gani duk wanda ka gani nan wuri in ka je za ka ji babban magana game da ibn al-qayyim da tarihin rayuwarsa sai sa yasa nan ba ka ga su nan kai ka dudduba duk wanda ka gani kana da shi to ka je ka duba za ka ga an yi maganan ke sosai a ciki tunda an ba mu nan ba mu mun huta ba kawai ko mai littafi kuma ya je duba ai wannan nasabu huwa nisbatuhu nasabansa inda ya fito da inda ake jingina shi kuma al faqihu shi dai farko da nan ake farawa sai da aka faɗi daraja da ta fi kowace girma aka fara faɗi alfaqihu ne shi al al-mufti ba a ce shi ne alhaji mai naira baban naira ba baban kuɗi ba a ce haka ba dan ba shi bane babbar daraja a duniya galibi mutane burkucewa aka yi har ake ganin yau kuɗi su ne ƙarshen magana tunaninmu ne ya canza amma mutane sun ba da kuɗi saboda su samu daraja saboda su samu mutunci ana ba da kuɗi saboda a samu mutunci ana ba da kuɗi saboda a samu daraja ana ba da kuɗi saboda a samu matsayi wurin Allah ta baraka wa ta'ala to da ka shi wannan alfaqihu ne almufti al'imamun rabbani ko daga na aka tsaya ma an gama faɗin komai malamin fiqhu ne jijjige ne masani mai yin fatawa bawa ne jagora ne na Allah da baraka wa ta'ala ba abin da yake nema game da duniya ko wajen 'yan duniya ba matsayi yake shekul islam sani shine malamin musulunci na biyu saboda na ɗayan kuma malamin sa ne saboda aka shine na biyu abu abdullahi shamsuddin muhammad bin abubakar bin ayyub bin sa'ad az-zur'i wannan sumad damashqi wannan gari ne al-shahir ibn al-qayyim al-jawziyya am shi da wannan suna ai ibn qayyim al-jawziyya saboda alaƙa da baban sa da yake wancan makaranta ta jawzi kamar yadda zaku gani la ghayruhu khilafan wannan la ba wani wanda ke da wannan sunan. khilafan lilkautari a yi sabanin wanda wani kautari da ya ce wai allazi na bazahu dibni zufail wanda ya ce wannan irin zubail ya jingina masa wannan sunan ya ce shi shi ne aljauzi ibn qayyim aljauzi wannan wani ne ya yi don ɓata sunan ya ba sabanin haka shi ne duk inda ka an ce ibn qayyim aljauziya shi aka fi sani da wannan sunan da haka ko wani ya yi satan sunan allika mai ba ne ya fito ko na eh eh akwai bambanci sai shi ne abinda yake ce akwai bambanci tsakanin ibnul jawzi ba ibnul jawzi shi wannan ibnul ya ne ibnul jawzi daban ibnul ya ne wannan shi shi wiladatuhu ولد رحمه الله تعالى في السابع من شفر من من شهر صفر الخير wato an haife shi wannan bawan Allah a bakwai ga watan wato wato safar ya alkhair saboda mutane sun canfa watan safar sai su ce ba a aure a ciki wayin an yi aure a watan safar matan zata dinga bari ko in an yi kaza a cikin watan za a yi ta samun matsaloli ko ko ba a samun abin kirki a wurin shi yasa wasu ba sa yin aure a lokacin ko ko abun nan ne to shi a safar din aka haifai kuma kun gare yadda ya zama shi yasa a fi safarul kai wanda suka canfa watan ba haka ba ne camfi ne wannan akwai camfi kaga an canfa watan safar da maganganu da yawa har a nan wurin mun sha maganin ta su mata ma sai su ce kada ya aure lokacin ko kuma in an yi aure lokacin dole wai za a rika bari don haka ita wadda ta yi aure a lokacin kaddara ta kaddara ta yi aure sai a ziga ta a ce abinda za a yi ta je gidan wata mata mai takaba wai ta samo zanen zanen takaban sai ta rika daurawa sau da aka shi ne zai hana ita ba za ta yi bari ba ko ko wadda ta yi sai a ce duk ɗan da ta haifa zai mutu sau da aka yi lokacin wata ta mutu abin nan an mutu ta je ta an so zanen takaba ta rika daurawa kuma bayan ta rika daura sai dan da aka haifa a daidai ana tsoron kada ya mutu sai a kai shi can bola a yar sai ta rika cewa ba ma so ba ma so ba ma so har su uku sai kanwa uwa ita kuma ta ce muna so muna so ita sai ta dauka sai a nemi tuwa wayo a canza mai gida ta bai da shi gidan kanwan mamai shi ko gidan yan mamansa daga nan sai a rika cewa in mace ce a ce mata a yace ko a ce mata a juji shi kuma shi namiji ne sai a rika ce masa a yas ko kuma ne ɗayan sunan namanta hmm? kaduwa a juji in mace ce a juji ake ta namiji ne a ce a yas ko ko a ce a yace to sai a ce na a yace mace ce a yi namiji ma ana ce a yace to to din an ce dai haka abinda asalin sunan ko a yashi ko a juji ko a yas duka asalin su wai ana mutuwa ne da ake tayo maman na ta mutuwa duk wanda ta yi fa sai ya mutu duk wanda ta yi fa sai ya mutu to shine sai a kai shi a juji juji ba an san bola wani juji ba ne za a ja yadda shi a bola iya kanwan maman tare za a je dama ce to sai a goya shi sai an yi goyo ita wannan ta je ta kwanta goyon ta yar a bola ta ce ba ma so ba ma so ba ma so so uku sai ta kuma kanwa ma wanda zai muna so muna so so uku sai ta dauka daga nan sai ta gidanta da shi ta kuma ta dawo na an bar kan can gidan kenan amma mutuwa da bara ba ta san can gidan ba wai mhm. wallan ba guzanci ba guzanci ne ba to zo da aka safar ƙarya ne abinda ake faɗa a cikin safar cewa wata ne na shu'umi masu suke mai wai shu'umin wata akwai shu'umci a cikin watan wannan ƙarya ne duka wannan ɗaukan al'amari ne wanda yake banci Allah a rika jingina ma wani ko wasu kuma al'umuru bi yadillah Allah shi ke da abun nan ma shi yake da dare shi yake da rana ya yuqallibuhuma kai sha yana juya su yadda ya ga dama kuma yana sane da komi ya alamu ma tana wa ma ya kunu ya san abin da ya kasance da ya san abin da zai kasance yanzu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun har abin da ma bai kasance ba Allah ya san da zai kasance da ya san yadda zai zama sai za a rika dauka wani abu Ali wani abu wannan kuskure ne alayyati halin da shi sa nan aka ce zaka ga an ce me yasa aka ce fi sabi min shahari safar kuma wannan safarul khair to saboda ba tamki ba watan safar mai alkhairi an haife shi hijira na da 691 rahimahullahu ta'ala usratuhu wa nash'atuhu wa talabuhu lil ilmi iyalansa gidansu kenan iyayensa mahaifansa da yadda ya taso da kuma yadda yake wajen neman ilimi yaushe ya fara neman ilimi kuma da simman da yake rubuta na sha'binul qayyim al-jawziyya fi jawwin ilmi wannan babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ya taso a wani yanayi a wani yanayi na ilimi inda ya taso gidansa fi kanati walidihi a karkashin kulawan mahaifinsa as-salih qayyim al-jawziya al-shaykh salih wanda dattijo ne na kirki wanda shine shugaban wannan makaranta da ake ce ma al-jawziya al-qayyim qayyim din asalin jagora ne shugaba tsayayye wanda ya tsaya wajen wannan makaranta wa akhadha anhu al-fara'id abin da ya koya ma shi a wurin babansa ya koya shine ilimin rabon gado ba farilla ake nufi wannan ba fara'id ba fara'id ana nufin ilimin rabon gado to wurin babansa ya koya ina maka an gane kaga daga nan ba san da an faɗi ma ya iya qur'ani ya koyi qur'ani a ba ina in ka je ka haddace ƙur'ani aka koya ma a makarantar islamiyya ka yi hadda ka sauke ka karanta ka iya ka sauke sannan ka sauke ƙur'anin ka haddace to yanzu ne za a shirya ka kuma wajen tafiya neman ilimi kwakwalwa ta bude amma kai ba ba malami ba ne kai ranan abin nan muna magana wancan satin muke magana da wani ya ce wallahi ana faɗin magana na wani lokaci wanda bai santa ba sai ga kaman wasa ake ya ce shi ya karanta ƙur'ani ya haddace ƙur'ani amma wallahi sai da ya zo kaduna ya san fassarar zina menene zina ya ce wallahi bai san da shi bai ce a iya ƙur'ani saboda ba ba wuce ba ne ya ce wallahi shi bai san fassarar bai san zina ba sai da ya zo nan garin suna ana kara ya ji zina aka fassara zina ita ce dama nan da yake ta gani wallahi bai san fassara zina ba yake sama ka ga haddace kuma abin da zai tsara nuna ma haka shine dalilin da Sheikh Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala ya fassara ayatul tafatir yace ya lura akwai waɗanda sun haddace Qur'anin nan suna ma iya rubuta shi da ka sun haddace amma kuma idan suka tashi mu'amala sai ka ga su daban ƙur'anin daban ya rasa menene matsalar sai ya gano cewa mutanen nan ba sa sanin me suke karanta a ƙura'anin nan ba su san fassarar shi bane sai su ba larabawa bane su ba sa gane me suka ce kaga bambancin su ba su da bambanci da babbaga'u aku aku ba su da bambanci da aku aku yana faɗin kalma bai san ma'anarta ba ba ta da amfani gare shi na taɓa ku labarin kisa aku a kullum an saba kullum ana cewa la ilaha illallah a kushi ma ya iya da ya ganke ce la ilaha illallah ce akuya akuya ya ya ganka ce la ilaha illallah ce akuya kai a kullum ya zama musulmin aku a ƙara mai gyaɗa a ƙara mai wake a ƙara mai yayi ta ci kawai da ya ganke ce la ilaha illallah ce aku wannan abu yana ina ranar nan malam aku kawai mage ta zo kama shi da daddare maimakon a lokacin ne da mage za ta kama shi ya kamata ya ce la ilaha illallah la ya yi shahada shi ma ko ina malam aku bai san ma'anar la ilaha illallah ba sai koma a sani kawai fara kiu kiu kiu mage ta mutu shi ya mutu mai aku ya zo da safe an zo karatu ya ta kuka yana ta kuka malam na ta kuka malam ya ce a kuna nake tunawa malam akuna ya dame ka haka za a sama ma wani ko nawa ne kuma su ɗalibai masu albarka ka ga malam na ta kuka ka ce in dai saboda aku ne yanzu yau an tashi karatu sai an nemo aku ko a ina na nemo aku a ma malam saboda saboda an ga malam na ta kuka ya ce ba ku gane ba ne ba ina kukan rabuwa ta da aku ba ne tausayin shi ya kama ni kuma wannan tausayin ya sa na koma tausayin bayan Allah yace kun ga a kunnan kullum yana faɗin la ilaha illallah amma radda za ta yi mai amfani radda ya kamata rannan ne zai ce la ilaha illallah sadda majannan za ta kashe shi malar sai ya koma yaransa saboda bai san me yake cewa ba la ilaha illallah ya ce babban masifa shi ne yau da yawa daga cikin musulmi ba san ma'anar la illallah ba to haka za su zo mutuwa maimakon su kira ma la illallah su fara kiran wani abu daban sun gama rayuwarsu dan a banza wani ko ce mai aka yi sai la'ilaha ilaha illallah ba zai faɗi ba don mai ma sama na ta ba dama to kaga akwai shi ba ta ta kare ba to amma mutumin da ya zo mutuwa ya tafi ya faɗi wani abu daban ana cewa la ilaha illallah ya faɗi shirmansa da ya saba ya ka gani ko ba komai dai ai mutuwan nan za ta ba mutane tsoro to haka wasu suke yadda akuyar yake faɗin la'ilaha ilaha illallah nan bai san ma'ananta ba haka wasu ke faɗin ta ba su san ma'ananta ba da an mutum mutum ce ce la ilaha illallah ne bai san fasara ta ba to fasara mana sai ce babu sarki sai Allah to ko nan ganin ba sarki sarki aka ce shine ilahu ba shine ilahu ba babu abun bautawa da gaskiya sai Allah aka ce har sai ka ce da gaskiya suka ce saboda masu harshen idan an ce la ilaha illallah akwai wani abu da ke ɓoye ciki shi share shi aka yi saboda nauyin kada haƙƙun yana nan ɓoye a cikin ta in an rubuta ta la ilaha haƙƙun illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah na ne wa isbatun a kore a tabbatar a kore kowa a tabbatar da Allah shi kadai haka babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ce ake ba sarki sai Allah ba ga sarakuna nan manyan hadda mai ta tsaye da ta biyu hadda sarkin musulmi gaba daya aka yi da za ka ce ba sarki akwai sarakuna mana kuma akwai su da yawa in ka ce ba abin bauta kuma kawai kai tsaye to ai akwai abubuwan da ake ta bauta ba na ƙarya shi ya sa nan sai ka ce da gaskiya ba wanda ake bauta mawa da gaskiya sai Allah sannan aka zo aka yi maganar ka san rukunanta ka san sharuɗanta kuma ka san abin da ke warware ta kuma malami ne zai zo ne ma gardama ya ce ba wannan ya yadda akwai abin da ke warware alwala amma bai yadda akwai abin da ke warware kalmar shahada ba ya za a yi haka kuma ya yadda ka koyi abin da ke warware alwallan sannan bai yadda kuma ka koyi abin da ke warware kalmar shahada ba ba ita ce babban gaba abin nan ba ya za a yi a ce akwai abu ga yadda za a yi ka shigo kuma a ce ba yadda za a yi ka saba a ce ka fita kuskure ne wannan sosai kuma kowa sai ya neme shi wannan ilmul hali ne na budda min kowa sai ya san wannan ba abu bane wanda wani zai tsaya ma wani yanda kasa ana cewa fardu ainihi hada min fardu aini la budda an ta'rifa ma'ana kalmar shahada arkanuha shurutuha muqtadiyatuha nawaqiduha la budda min hada hada la budda dole ne ko da wani yare zaka koya sai ka koya in ko ka ba kai matsala ya fito ko da haka shi wannan aka ce ya koyi wannan wa zakarat kutubu tarajim littattafan fassara su masu bada tarihi sun an zo na babu afradi usratihi sun ambaci wasu bangarori daga cikin ibn nan dinsa kabnu akhihi kamar dan dan uwansa wanda ake ce ma abul Imadu imaduddin isma'il ibn zainuddin abdurrahman an faɗi wasu daga ciki alladhi qatana aktsara maktabata ammihi wanda shine ya dauki mafi yawan ya mallaki littattafan babban zaman ya mutu wa abna'uhu 'ya'yansa shi ma suka zo suka kara shine daga ciki Abdullahi wa Ibrahim shi ya ibn Qayyim kenan akwai Abdullah akwai Ibrahim fa kulluhum ma'rufun bil ilmi wa talabi dukkan su sanannu ne a bangaren ilimi da neman ilimi sun shahara matuka yasa ake ce mashi Abu Abdullah wa urifa عن ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الرغبة الصادقة أي الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم وأن قوة ده حكيتنش عن ابن القيم ينادى قدعي na gaskiya irin na naci wanda yake wajen neman ilimi baya wasa da maganar ilimi waljalat da dauriya na jurewa inda akan ilimi ne duk wahalan da zai yi wattafani da sadaukar da kai sosai sai ya kai kololuwa a kowane abu filba wajen bincike mun na kuma alfahari tun san da ya taso yana yaro haka yake jijjige ne bai ma'ana kamar yadda aka yi magana imamul bukhari ai tun san da ya taso yana yaro ku duba can da muke karanta cikin ulul himma aka gamu da wata rana wani ya ce ya ji an ce garin nan akwai wani yaro wanda a zamanin nan yanzu ba a ga kamar shi ba gashi karami amma bangaren ilimi babba ya tambayi wani ya ce mashi to gaskiya mu ma muna da labarin nan amma ya ce shi nake so in gani ya ce kana nan zaune za a gan shi zai wuce hanyar makaranta yaro ne amma allon shi ma ya fi shi tsawo allon da yake rubutu jikin shi ya fi shi tsawo da gaba da rubutu baya wa rubutu in ka damu da shi kuma ka gwada ya ko gwada shi ya gani ya rubuta mai abu ya ce kaza ya ce kai zo kai ne aka ce abin nan ne ce shi bai ba san ana ce mai haka nan ba ya rubuta mai allo ya rubuta mai hadisi guda kaza kafin ya juye ba a goge kawai maimaito mai ya ji ya maimaita mai su shi lalle wannan yaro dole zai zama wani abu imamun nawawi haka yake lokacin da yake yaro har ma wani mutum shi ya ba da shawara ya ce wannan yaran a kula da shi zai zama wani abu talaka ne amma wata rana suna wasa cikin yara sai aka gan shi kawai yana wasa sai yara aka kira shi ya zo yi wasa farko suka ce zo mai wasa ya ce ma kuliktu li hada ni ba halitta ni don wannan ba kamar yadda annabi ya haya annabi ya haya bai taba wasa ba kwata kwata wasan yara da kake gani yara su tsalle tsalle na annabi ya haya haya ba duniya bai yi wasa ba kwata kwata da an ce mai zo mai wasa ya ce ma ko lifili hada ba halitta ne saboda wasa ba to imamun nawawi haka ya taso wata rana wani mutum mai kuɗi an kawo mai odar dabino an tara to shi kenan aka sauke mai daidai lodin da ya saya mota kuma za ta wuce to wasu duk sun ba. ku duba irin tsantseni irin na wancan zamanin shi mai dabino tsantseni da wasu suka zuzzuba suka zuzzuba suka zuzzuba bayan ana sauke mai nashi yanzu ya kwashe nashi sun zuzzuba duk wanda suka zuban nan sai sa aka tattara su aka kwashe su a faranti aka tara yace saboda waɗannan dalilan bai iya tantance nashi ne ko na waɗancan da bai tsaya bane suka zubo kuma daure ku gane kawai yace bai iya tantance wannan nashi ne suka zubo a buhun da ya saya ne ko a buhun da bai saya bane suka zubo yanzu me ya mafita sai ce ga yara nan kawai bari ya tare su ya ba su kawai da dunan nan sadaka in na shi ne ya yi masa sadaka in na waɗancan ne ya yi masa sadaka saboda gudun shubuha aka ya fara kiran yara kawai ba su imamun nawawi aka kira shi zo kai yaro ga dabino sadaka ya ce da ba na so ya ce a ah, ka zo ka alta sadaka ce ce ba na so da ya matsa mai kawai sai falla da gudu sai ce ka yaron ne yana dauke da wani siri a kamo shi aka kamo shi sai ya ce masa me yasa na ce maka ka an shi sadaka sadaka nake rabawa ta dabino ka ruga da gudu ya ce saboda ba na so in ci haram ya ce wa ya ce ma haram ne ya ce to in ba haram ya yake naka ne na ga fa yadda ake abun nan ba ya ce in naka ne to wannan shi ne in nasu ne ba ya zaba ka bisa da shi ba yace asali ga yadda aka yi to yanzu kana da tabbas naka ne ko ko nasu ne in naka ne to in ba naka ba ne to don kowane akwai shubuha ni kuma an hana mu cin shubuha saboda kada ka naka ba kwakwalwa ina so in zama wani abu ka zo ka bani abin da yake akwai rikici ciki ya daɗe man kwakwalwa shi da kan shi yaron makaranta ya je cewa malamin wannan yaron a kula da shi zai zama wani abu ya kuka gani kau malam sani kalli imamun nawawi kalli yadda ya zama to za ka har ya tashi zai cin haram zai cin duk wani abu da yake a wannan ne shi ya sa fa yake yin aure ma to wa zai auro in ya je can ya ɗauko tana da kirki mai ta ciyo daga gidansu Ina ya aure aka yi mutu Eh? shekarar sha arba'in da shida ya bar haka ya bar ibn taymiyyah ma da muke magana bai aure ba shi ba wannan baban shi a shekul islam al-awwal ba sanin ba ba su aure ba dan suna kallon in su sun tashi auren nan wa za su auro mai ta mai sha a gidansu ƙaran sani zan fa suna sane da hadisin can da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to aka tafi cikin hadisi aka ce summa zakara rajulan ash'asa aghbara ko ya mudu yadayhi ila sama ya rab ya ya daga hannu yana kira Allah aka ce mat'amuhu haramun abincinsa haram ne mashrabuhu abincinsa haram ne tufafinsa haram ne wa ghuziya bil haram kuma da haram aka ciyar da shi fa anna yustajabu li hada ya za a yi wannan a an sa masa wani abu in yayi ya za a yi sa masa addu'a ya za a yi sa masa to ya dauko wannan dan ya kawo mama ba ta ba za mu ma iya ba ko ba mun ce ba za mu iya ba ai ko ma sani amma ka auna ka ga me yasa ba su yi ba kai tunani to kaga ko Imam Nawawi da ya kai wani wuri an yi magana wata rana aka ce da daddare yana rubutu yana burin ya gama wani abu dare yayi ba yadda zai yi sai aka sa mai yatsar sa kamar zama kamar tofila hannun ka ya haske aka shi kamar yadda gama na annabi Isa aya Musa alaihi salatu mu'jiza su sai ga masa karama amma aka ba shi karama hannun sa ya rika haske kamar fitila dan ya gama rubutun da yake in kana jin rayuwar sosai ka sha mamaki ka koma inda aka yi maganar su gani to kuma ka kalli yadda Allah ya ba su abu kalli yadda ya masu duk inda za ka ji an yi maganar sharhin imam muslim littafin abu na sahih na imam muslim wanda za a fara fadin wanda ya aikin da ba a samu wanda ya wuce shi ba shine a faɗi sharhin imam nawawi da ya mai sahih muslim sharhi na to eh eh to rauro su sa da kadi ba ka kalli yadda ya buga aikin malam ban mamaki ka auna shekarunsa arba'in da shida ya bar duniya mu kuma ka auna shekarunmu malam ba igiya ba sanuwa harawa ma babu to ba shanu ba harawa ba igiya ma'anawi kowa auna da shekarar shekarar shi nawa yanzu kuma mi na aje kai mi ta aje wani har yanzu da shekarun nan kuma bai fara tunani ba bai iya karanta qur'ani ba kwata kwata kuma bai fara ma kai shi faɗa ba cewa da shekarun nan nawa yanzu ko ban iya qur'ani ba wani ma yanzu yana magana yana bacci a yanzu ma ba ka gaba ma shirya ba yanzu a yanzu ma wani bacci yake ko da ka ga irin waɗannan abubuwan su ya kamata mu rika tunani shi ne fa amfanin zuwa makaranta wallahi jama'a ba wai tarin ta nan mai ta karanta su ba su shiga zuciyar mu aikin banza ne idan ana karatu ka karanta littafi babban abin da suka ce ka karanta shi daga layi layin littattafan nan ya shiga zuciyarka sannan a gaishe a ka to shine ka yi karatu shi ne amfanin abin ka ji wani abin da zai sa ka canza ka gano kana da matsala wuri kaza yanzu yau an taba ka na taba ba ku labarin wani mutum ya ce dalilin da ya sa ya koyi karatun qur'ani aikin umra ya je madina ya shiga cikin masallaci ya ce wallahi a wannan lokacin ko fatiha bai iya ba a qur'anin nan ba abin da ya iya sai ya ga a cikin masallaci ko ya ɗauko qur'ani ya buɗe yana ta karantawa yadda kunya ta kama shi rasa yadda zai shi ma sai ya ɗauko ya ta buɗewa ya ta buɗewa ya ta buɗewa an ta da sallah ya rufe ya aji ya ta buɗewa ya ta kullum haka zai zo ya ta buɗe bai san ko in ya gaji ne kawai da kallon nan sai ya canza wuri in ya gaji da kallo ya canza wuri amma bai san me yake bai san komi ba mutane na ta ganin kamar shi ma karatu yake amma wallahi ta bai iya komi ba idan ya gaji da kallon shafin ya rufe ya canza wuri in ya gaji da kallon shafin ya canza wuri ya iya zaman da za a iya taso in sallah za a yi sallah inda abokan shi ne su gaji su taso su taho shi ma ya buku da qur'ani ya karanta da ya dawo ya ce kai a shekaru na a ce ban iya komi na qur'ani ba lalle na shiga uku sai ne malami yace duk wata zan biya ka kaza kai ta koya min a lokacin da yake magana ne ya ce wallahi yanzu da kyauta Allah yanzu ya sauka sau hudu kuma yanzu yana iya ɗaukar ƙur'anin nan ko ina ya buɗe ta karantawa ai kaga yayi maka shi fada daga nan sai neman ma'ana kuma aikin ba za mu gama ba in dai ƙur'ani ne za ka yi iyayen ka ne har mutuwa da daddaka ka iya karantawa ka iya karanta to menene ma'anansu ka iya ma a wannan tafsirin su ake ka nemi wani tafsirin ka ga su ma me aka ce a wurin kai ta nema kai ta nema gwargwadon yadda kake ƙara nema gwargwadon yadda kake ƙara haske gwargwadon yadda kake ƙara gane nisan inda za a kama har mutuwa ta zo ya ɗan fito? ta sau ta shi wannan haka yake tun da ya taso faƙar sani'a mina shihari al'abir almutawaffa sana ya mutu akan wannan wannan babban jijjigen malami wanda ya taso wanda yake mutawaffa sana shekara 697 faƙala rahimahullahu ta'ala wa sami'tu alaihi iddata ajza yace naji wura abubuwa da yawa ɓangarori wurinsa yace wallan yattafiq li qira'ati hadha al-ilm alai sai dai kawai Allah bai bani dacewa in karanta ya ji ba na taurara daga wurinsa me yasa ban samu daman karanta ba saboda lokacin ba a ganin ya iya amma shi ne yaro ne karami da sigarin sinni saboda kananan shekaru na a lokacin manya-manyan malamai ne lokacin in sun zo suka yi karatu wajen wannan malamin sai a bada su bada abin da aka koya masu a shi ko lokacin kananan shekaru dan lokacin bai wuce shekara bakwai ba wa ihtiramul maniyati lahu shi ko mutuwa ta mana abin nan ba zata ta zarge mana shi malamin rahimahullahu ta'ala wa bi hadha yakunu qad bada at-talaba li sab'i sinin madad min umrihi saboda haka da wannan ne aka gano ya fara neman ilimi yana da shekara bakwai a shekarunsa kamar da yadda ka sani nan da in za a ma mutum firamare sai ya shekara shida zuwa bakwai sannan a shi sai su yahudu suka koma suka yi kwanto suka gano duk wanda aka bari ya shekara bakwai a gidansu daban baban shi da maman shi to sun yi sun yi su goge mai addini sun kasa su raba shi da musulunci kwata-kwata in ya riga shekara bakwai su ga ba za su iya ba sai suka ce abin da za a yi a canza wannan tsarin na haka primary sai a zo a yanka sai a ce a yi wani irin place kasa da kowa nan ya san su da yadda take aka fara yanka aka ba lea aka kara dawowa ciki aka yanka aka ce a yi nazari primary wurin wasan yara saboda sun gano in aka riga aka bari yaro ya kai shekara bakwai a gida gaban mamansa wani ya iya tun daga amma hannashi ya riga ya sani garfin ƙur'ani ƙwaƙwalwar shi ƙur'ani ya shiga ciki ya riga ya gane to saboda haka sai a zo a ce to shi kenan abin nan ne kada a yi ina gaya maku mahimmancin sa yara makarantar wato za ku ga yaron haka ɗauka kai shi makarantar ƙura'a yana ɗan ƙaramin nan kamar babu amfani ko baya cewa komi ya rika zama wurin yana jin ƙura'anin nan ana maimaita a dare da rana babban alkhairi ne nan na gaya maka bayan kurkuren nan ta yan karama nan fa aka zo saboda tana zuwa makaranta ran nan nan aka na sa malam muhammadu ya sallah nan wurin ya zo ya karanta warshi ya ce maliki yau din a raka biyu na isha'in na ya ce maliki yau din ana tashi daga can ta tafi ta taho ta shiga ofis ta ce wuri na ta zo na ce bismillah ta zauna ta ce baba ka sa mana wani yau ya yi sallah bai iya karatu ba ce bai iya karatu ba amma ta ce to maliki yake cewa mu kuma malaman mu ta ce mana maliki shi kuma yana ta maliki to biyu ya ce maliki to biyu ya ce maliki jama'a ku auna wannan abu ku duba tana san ba wasa ba take in ana abin nan wani lokaci amma ta ji wannan wurin da ya saba da abin da take jiyowa daga inda take zuwa to ya kake gani ba sai sun yi ku bar su rika zuwa makarantar kawai suna ji wasu na karanta qur'anin suna ji balle kuma su ma malaman su mata ne su ɗan ƙanana ne mata ake ba su ita malama mace ba ƙaramin mahimmanci take da shi ba ga yara ƙanana saboda ita tana da ɗabi'ar son ita mace ce to in yaran suka je sai ta yadda za a yi su soda ita da kanta ta ce man ina son malaman mu saboda ta iya karatu ta ce wani lokacin an je ɗauko ne kunya nake ji ma a tafi ni in batta a makaranta saboda ina son ta tana bi tana karanta qur'ani ta bi tana son ta in ta fara son dan nan saboda tana son wannan abun nan sai kaga ta yi sosai da abun nan ba akalla ma dai ka kaddara ma ba ta karatun ba tun da aka kai ta wurin har da za ta so wannan an kaga an buɗa mata ta gano wannan shine na farko a rayuwarta kafin a sa ta wani shine nake gaya muku ba ina gaya muku abin da ni ba haka nike ba ni ba na sa yaro makarantar boko sai na fara sa shi makarantar islamiyya su kuma ya shekara ɗaya ko ya shekara biyu duk yadda za a yi rabin da zai je bokon nan ba sai dai ya fi ƙarfi na in baya da na amma in ba haka ba dole ya fara zuwa islamiyya ko bai iya magana ba ya rika zuwa yana zama ana karanta qur'anin nan yana ji ana karanta qur'anin nan yana bi albarka ce ba ɗan karama ba ina ba ku wannan shawara ku daina wani saurin kai shi can wurin wahala yake sa a waɗannan shekarun abinda ku kai shi ma bai koyo wani ma ya je wurin bacci yake ko ya bacci na zahiri ko ya bacci na ma'ana ko ya bacci shi gaba daya ko ko ana karatun yana bacci a kwakwalwar shi a zuciya shi yana bacci sai ce abin nan bane kuma kai da ka iya yanzu duk yaran yanzu suna yin irin karatun da kuka yi malami ne yanzu duk makarantar da zaka sa yaro a garin nan wallahi ba zai karatun da kai ba ko ba ka bane to kai haka akai ba to sai ya kai ka iya yanzu ma kana ganin da zai ma ya rubuta takarda ya ce ya ce sentence kawai ɗan university ya gama nys ya kasa rubuta application za a dauke aiki yana rubuta application a dauke aiki da yara to kuma ya ayyana da nys ya yi abun za kawai a rasa bidika da sa islamiyya a fara koya mai qur'ani ya rika ji yana ji a gida ana sawa a sashen a gida yana ji yana zuwa islamiyya yana ji watakila ma Allah ya taimakai tun uwan ma yana ciki tana sawa ana ji ka bari ka ga abin da zai zama ko ma bai zama komai ba a duniya ina ruwan ka kai dai ba ka a je lahira ka ga abin da zai ba ka ga amfanin da wannan abin zai ma ka gani kawai mun hauka sai saboda abin nan har makaranta ake zuwa ana rijistar ciki ciki ana rijistar ciki saboda kawai wai a yi bukin saboda kada a haihu ya rasa slot a makarantar boko saboda su mutanen mulmula yaro suke suna mai dashi bature kuma babban takaici wai yau musulmi ya ɗauki ƴaƴan shi ya je ya bada a makarantar waɗanda ya tabbatar ba ruwansu da addini su za su yi mai tarbiyya su suna ɗauko nasu su kawo mana amma kuma duk makarantun nan da ka gani duk makarantun da ka sani manya-manyan nan na garin nan wata mata wanda suka yi ridda ne wadannan muka yi ayyanmu su ne makarantun manya-manya rigaddu wanda suka yi musulunci suka yi ridda na ƴaƴanmu ke 95% da ƴaƴanmu ne a makarantun suna sa su sa tiket su sa abin nan bayan kaduna ta lokacin da ta tabbatar ga kayan uniform ɗin musulmai su kun suka iya da da wannan abun yarinya balagagga da suke da gashi buɗe da riga mama waje ko ina waje ɗinki su je su rungume maza su rungume kowa na gani sun zama arna kawai ana kallo mana an kan kan kyale wai saboda su samu karatu sosai su samu su iya turanci a mulmular su zama turawa ba karatun bane a yi amma min zai sa ba za mu tsare mu ba mu a je ku zauna ku ce a'a ƴaƴanmu yara sun balaga ƴan mata ku ce ba za su ɗaura kallabi ba ba ma sa hijabi ba kallabi ma ku ce su hana sannan su sa siket su sa ka sannan su rika zama maza da mace da namiji a wuri a su ta rungume juna gaban ku suna kuke kuda koya masu tarbiyya wannan iskanci kuke koya masu ba tarbiyya ba ba za mu yadda ba in kuma ba za ku gyara ba mu cire mu ba mai business din da zai yadda 95% su zama sun fita daga business din nan sannan a ce su ba wawa ne har duniya ta kare amma ba mu da ba mu da zuciya ko wani yi sai wasu ce a kai mu bari mun koma tarbiyya kuma hmm. abubuwa za ka gansu a makarantun nan ga sunan ba iyaka malam sun abin da ke faruwa kawai saboda mutane na son abin suke sun gadda a shirya haka a zo a fara assembly a bude da adda kiristanci a rika ido a sa yara su rika ido su rintse shi adda kiristanci ba kallabi ba komi a jikinsu ana kallo mutum ya rika biya kuma da kudin shi ga tsadar siya wasu ma su zo saboda uban na da kuɗi da an nemi abin nan wurin muna so mu gina kilasis guda biyu a can sai zai gina muna neman boss sai saya ya ba su amma masallacin unguwar su fanka matsayacin bai mai sayi ba ya ji ya gina ya gina ma wannan can kilasis ya gina ya sai masu boss ya kai masallacin su da an zo ya ji zafi sai ya fita waje shi fita kafet shi dama da kafet zai yi sai da za a yi sallah zo da kafet da ya ji zafi sai ya fita ya fita waje a ce shigo daga cikin nawa? za a bi maganin zafin ba masallacin ku duniya da haka haka ake tabawa وبهذا يكون قد بدأ الطلب لسبع سنين مضت من عمره رجلاته تفية يندي وجني من علمي قدم ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى القاهرة غير مرة وناظر وذاكر ibn al-qayyim ya zo misra shine qahira can misra ne cairo misra dai muka bi zani mu da abin mu misra ya zo misra ba fiye da so daya ya zo wurin an yi muqabala da shi an yi darasi an yi karatu an sha karatu wa kada shara ila dalika al-maqrizi shi wanda ya bayyana wannan fa qala wa qadima al-qahira ghayra marra ya zo misra fiye da so daya saboda haka an amma abin nan ba ni babban bako fala wa zakar wa tu marratan ba'd ru'asa'i tibb bi misr shi da kanki ya fadi yace sun buga daga shi da wasu likitoci ma a misra shi yasa aka ce shine wanda wasu suka ce ai a ulul zimma mun karanta cewa ibnul qayyim da ba a ce ma ya san addini ba kawai a bangaren likitanci kawai aka san shi nan kadai ya isa isasshen likita na duniya to saboda haka ya taba ko ina shi yasa yake da littafi na musamman yana da kyau kuma a ce kowa na da littafin nan in baka da shi to kana da babban ko dai kana da zadul mi'ad ko kuma kana da tibbun nabawi na ibn al-qayyim din yana da littafin sa tibbun nabawi wanda a ciki ne duk magungunan nan da kake jin ana magana islamic chemist in dai masu yi da gaske ne to kan suke samo sirri su zo su ta su ta hadawa suna ba mu islamic chemist muna ta saya kuma duk wanda yake kan su a yana jin amfani ko saboda da gaske ne maganin da gaske ne masu wannan islamic chemist suna kokari matuƙa ban ce ban san wanda na sani da ke kada ce na yi jam'i kuma an wani ya ji wanda na ni dai wanda na sani gurgudan hali musamman wanda na sani nan garin wasu lokacin da ake karanta zabi mai mi'atin daga kano suka taho suka tare nan garin saboda lokacin da ake maganan waɗannan magungunan da da tsiro-tsiro kullum in an zo karatun in an yi aka faɗi tsiron sai wani ya kawo tsiron kowa ya gani wanda ba su samu ba lokacin mu ma da muka samu mun yi asara dan ba mu ɗauka ba ba mu ba mu ba maimakon lokacin a ce da ka zo kawai sai ma aka kawo tsoron sai ka ɗaukai sai ka ɗauki hoton shi da an kawo tsoron sai ka ɗaukai yanzu wanda suka fi amfana daga waɗancan sai kuma ya raba don wani abu da na ga ya raba na amfani da shi malam tuntuni na san shi amma yadda na ga suna ba da shi suna amfani da shi abin nan magani daga sai dai ban san sunan shi ba ina wani abu da ke jikin dawa wani ja wannan jan ta sunan shi karma ne ai gaba ɗaya ke nan sai ka bi shi eh banda garban malamin idan ka kalli karan dawa ba za ka ga wani jajawur kamar jini ba na a bawon a bawon karmamin a cikin kar yau bawon sai ka ga wani yayi jajawur kamar kamar mai soki kamar ita wadda ba ta yi ba sosai take yin wannan wanda sai wannan abin a sama ba sai a wannan ba na yawa wanda ta yi sunan nan to in ta zo bikin karanta sai ce wannan can abun eh barakallahu fi kaman garu to wannan abun maganin da yake ba kadan bane ya kuke ce mai karan dabi to gaya mana ɗaya na san ka san shi gaya mana ɗaya cikin maganin su ji daga nan kai shuru guda ɗaya ka ce gaba dini fili za ka yi wuta da yawa yau yana mi tari tarin fuka ko ka ji ɗaya ko ko yi zaman ka daga nan kaka ƙara kudin sauran yawwa to ka ji ko ka ji yana maganin malaria ko na mata in ta yi tsayawa na to ka ji ko maganin jini idan mace tana al'ada ya ki tsayawa kuji a tara a yi salala salala za ka ce ba kunu ba ruwan shi idan aka idan aka dafa ruwan ya dafu to amma yanzu nan wurin fada za ka je cikin matan nan wadda ta iya salala ƙarshen ta ba za su fi uku wata wata ce wata salalawi ke nan salala to shi wannan ruwan idan aka jiƙa shi ya dafu aka tace ruwan sai a yi salale da shi ga macen da jini yake tsaya na irin jini ne ta fama to nan za a tsaya kai ba babin ake ba yau amma dai ga da tijai na ayi zai da wasu zai ne wannan ya ka tafi wani suka mara wani suka wannan malamin da ce ta wani a ba wala za ku sha magani sai ran aka zo maganar magunguna sannan mu taɓa su duk ana ta wani to wannan yanzu ya rawa su suka fi gano wannan da an je wurin su yanzu neman magani yawancin abin da suna haɗowa in ka duba cikin haɗa-haɗansu, ko sun ce a yi tayi ko sun ce kana bincikawa sai ka ga wannan abu a cikin mahaɗin saboda sun san amfanin shi matuƙa to dai nan ibin nabawi ne ya kawo magana to saboda haka shine nan ko wa qala wa jarat li manazaratun bi misra an yi munazara da shi a misra ma akbari man shiru ilayhi al-yahudu bil ilmi war riyasa tare da waɗanda mafi girman wanda yahudawa ke nuni zuwa gare shi wajen ilimi da shugabanci ya buga da su shi yasa ya ma wannan hidayatul hayari ko na wajen yahudawa da kiristoci bari ku bari a shiryar da rudadde daga cikin yahudawa da kiristoci yana da littafin sai hidayatul hayari ko kai shi daga zani bane to ba ta kai sai makaman ka sai eh ba a'a so na ka wannan shi ne wazara baitul maqdis ya je har baitul maqdis ya kai ziyara wa ba fi hadurusan ya bada da darasi ya yi muhadara kan ya zuba darasi ya kan qala wa mithluhu li ay wa mithluhu li ay qultuhu fil qudus yannan a maganar sa ne yace ina da irin wannan maganar da nayi amma a qudus na faɗi ta lokacin yana qudus kenan yayi wannan وكان رحمه الله تعالى كثير الحج والمجاورة شي wannan bawan Allah ya kasance mai yawan zuwa aikin haji ne saboda haka ran nan kuke ji muna magana cewa aikin haji ka je Allah ya baka iko ka tsara Allah ya baka iko ka kara duk sanda ka je in ka dawo lokaci ya ɗauki lokaci sai ka kara gano wani abu da zaka ce yanzu da ka gano wannan da sannan da ka je da sai ka hada da shi saboda haka je sa za a ke maimaitawa wal mujawara mujawara shine zama irin ya zauna cikin masallaci ba abin da ake banda bautar Allah shine kamar ba za a yi itikafi ba saboda itikafi ya ke fanta mafi asal agalabiya da ramadan kuma da azumi amma zama cikin masallaci ko yanzu ko gobe in dai mutum zai rika zuwa kafin kowa ya zo ya shiga ciki ya zauna ya karanta qur'ani yayi tunani yayi wannan mujawara to yana da gaya a miya. in wani abu damuwa ya dame ka ba ka son a da to ruga ka shige cikin masallaci ka boye kai ta karanta qur'ani kai ta ibada kai nafila kai sallah kai tunani ka ware lokaci ka kai ta adda wannan shi ake cewa mujawara yana da gayatu ahammiya a rayuwar musulmi ya zama yana da wannan lokaci mata ko ga gidansu nan su ware yara sun tafi makaranta mutum ya tashi shiga cikin ɗakin ce ya sallah ya sallan duha ya sallah abun nan sau da haka abun nan ne sau da haka yana da gayatu ahammiya mutum ya yi waɗannan a ciki jiya nan muka karanta wani abin nan ina ganin ya kamata ma a waku muka karanta umar dan fatsari ne yace idan mutum ya yi sallah raka'a biyu sannan bayan haka nan kuma ya ɗaga hannu ya yi wannan addu'o'in baya tashi sai an gafarta mai zunubanci ko zunuban nan sun kai kun fatte ku jiya muka ba mata wajibin manzili saboda haka mutum ya rike iri waɗannan ya rike su mutum ya da hantsi ce. idan mutum ya tashi da hantsi ya sallah raka'a biyu sannan bayan haka nan ya karanta waɗannan ya yi faɗi abin da za a faɗi sai dai ni ma yanzu ban iya ba sai wala waya ya to jiya aka ce jiya muka ba kan mu wajibul manzil ya ba da wajibul manzil haddani yan ce dai to yanzu mu je mu haddace su yanzu aikin da na ba su cewa ne su je su haddace sannan kuma kowa amana na bashi ranar lahadi in za a zo kowa ta yayi raka a biyun nan yi addu'a nan ya nemi istighfar ya istighfari to sai mu zo in sa su mana addu'a a barkan Allah ya gina mana a wannan shi sirri da za mu ke da yanzu na lahadi ce to yau tun da kowa ya yi wannan sallar yi addu'a da kowa ya yi kowa ya yi to ku daga hannu yanzu ku yi addu'a Allah ya ba mu waɗannan wuraren mu warware kuma Allah ya gina mana su tun da an ce mutum ya tashi ba zunubi kaga an yi wannan ba ta to shine wajibul manzil din mun kenan na wannan zafin to ni ma yanzu haɗu amma saboda shiga bututu ku ce ba su kama abu na in gani akwai a wayata na sa ko a kawo man littafin sai ma san kawai kawo man dilawul afham da na ba shi biya inda ya ba ni in karanta maka kuɗi yana da a ahammiya cikin dilawul afham ne muka karanta irin wannan watakila daga nan sai mutum ya tsinta shi ma ya je kuma ku je ku yi bari kafin su kawo yana da gayasa a hammiya shi ibn al-qayyim din kuma shi ne ya kawo su a kan dilawul afab ne shi ne abin yayi munasaba ya fito hanyoyin tsira ko ta sun sama mana yadda za mu mu samu Allah ta ya taimake mu mu kubuta ya fito shi saboda haka shi ne nan na zai yanzu mata na can sun a gida masu saurari daga gare sun nemo abu rubuce da ba ruwansu a bayan su da da addu'a bari ka gani Wal Mujawara, والمجاورة كما ذكر في بعض كتبه أي قال ابن رجب يتي وحج مرات كثيرة wannan bawan Allah ya yi aikin hajji da yawa wajawara bai makka sannan ya yi mujawara a makka don yake zama cikin masallaci ya yi ta karatu ya yi ta wannan abin nan duba darussa wa kana ahlu makka yadhkuruna anhu ya ce mutanen makka ma suna magana a kan shi a wannan lokacin min shiddatil ibada saboda tsananin bautar Allah da suka ga yana yi wa shiddat wa kasaratu tawafi da yawan tawafi da yake yi suna ambatan shi amran yuta'addabu min abun ne wanda ake mamaki in an gan shi saboda bautar shi da yawan tawafi da yake abun yana bada mamaki sai ga shi tawafi ya zama kawar kana illa kawai mutum ya je umra dawafin su daya ba zai yi ba ya je aikin hajji to ba mu san ko nawa za a yi wata kunna bana shi dai aikin hajji shi kai shi tana tana sama tana tana ya ake cewa tana kasa tana dabo tana kasa tana dabo shi kai shi maganar ma aikin hajjin kwata kwata tana kasa tana dabo na to ka ji ko ta har yanzu saudiya ba ta ce komi ba tana kasa tana dabo din kenan na daga shekara 60 zuwa sama to ma adadin fa ya za a yi in kuma ka shiga kawai shi kenan in fa ka shiga da kaje kayan dawafin nan sai da kayanka da uniform ɗin ka kana ganin yanzu mai kayan gida a yana dawafi ta kalli ka abin ka gani mai kayan gida to to to kaji duk duniya 60,000 ko najeriya sun fi 60,000 da to Allah zai tsare mu wanda yanzu ya samu dama ko ko da min aka ce za ka ko ci aka yi za ka kai su arfa daga nan su kawo ka gida ai kaje in ka samu dama dan baka san ma nan da wanda za yi ba wasu kasashen su da kansu ma sun ce ma ba za su zo ba ma haka shi ke nan dama yahudu sun samu abin da suke so wannan wuri sun ce dama wannan wurin da ake zuwa annabin mu ya ce a rika zuwa a yi umra a aikin hajji suka ce sai sun ana zuwa wannan wurin gashi nan kuma suka ce qalat wannan qadatul gharb qalu manya manyan jigajigan duniya sun ce damirul islam wa abidu ahlahu ku ruguza musulunci ku karar da mabiyan sannan wani an zo an yi magana ana tafadin wannan waɗannan abubuwan sai ce wannan duk fa ƙarya ake ba wani ma kirkin da ya gudu su ke musulunci ya eh, ba su nufin komi ba su nufin komi to Allah ba mu mafita dai Allah dai ya fi mu sanin komi qala وقد وصف تلاميذه وصفه أي وصف تلاميذه رحمه الله تعالى مكتبته فأجادوا واتو ما لبنسا إن أمكنا يسألك ماكو كان ابن القيم مكتبته كنا كان ابن القيم أي الجوزية رحمه الله تعالى مغرما بجمع الكتب kutubi wato malami ne wanda yake ya saba in an ce maghraman ana nufi mula'an wanda yake ya saba shi dabi'a shi ya tara littattafai kowane wa dalilin ragabati as-sadiqa lil ilmi bahtan wa tasnifan wannan shine alaman da ke nuna ma gaskiyan kwaɗayin da yake da shi ba kana so kai karatu ba ka da littafi ba ka sayan littafi a kai kawai ɗan kallo sunan ka kai kayan tsari ne ba a sa ran wanda ke zuwa makaranta ba shi da littafi ba shi da kayan aiki ba a sa shi wannan ko addu'a ake ana daga hannu ana cewa Allah ka ba mu ilimi to shi bar da shi da dai samu addu'a zuwa makaranta gaskiyar magana haka mai salin da tuniya ce ki duk wanda ke zuwa makaranta baya da littafin karatu baya da na abun nan kuma sannan an daga hannu a ce Allah ka ba mu ilimi yace ce amin za a bada amma ban da shi ban da shi dan da shi yana dai zuwa zai samu ladan zama da ladan adda amma da inda ake rabon ilimi in za a raba ban da shi dan bai bi hanyar da ake bi ba samu tasnifan da rubutu wa qira'atan da karatun da ya karanta wa qira'an da kokarin ya karantar da wasu يظهر ذلك في غزارة المادة العلمية في مؤلفاته وأن زي نونا ما أفيلي كبئرين يندي كدا إرين wato yawan maddoji da ya na ilimi ya yi magana a kan kaza a rubutun shi na littafi kaza ya yi magana a kan kaza wal qudratul ajiba ala hashil adilla da yanda yake da wato karfi mai ban mamaki wajen tattaro da lidai saboda haka zaka gane akwai kayan aiki wa qad wasafa talamizuhu ay rahimahullahu ta'ala maktaba da fa ajadu a lamida ɗalibansa sun yi magana akan maktabansa inda ya tara littattafai sun yi magana mai kyau kala irin rajab wa kana shadidul mahabbati lil ilmi ya kasance mai tsananin kwaɗayi ne wajen ilmi wa kitabatihi da rubuta shi wa matsala'atihi da lekawa wajen bincike wa tasnifihi da rubutu wa qtina'il kutubi da kuma sayan littattafai mallakan littattafai ko iya kuɗinsa kenan zai bada saboda ya samu littafi to ma ai wasu malaman ma da na karanta cikin wani littafi gida gare su inda suke zaune da iyalansu malam suka ji wani malamin ya mutu za a sai da littattafan shi maktabar shi gaba ɗaya su suka sai da gidan suka je suka sai littattafan su ko yace ko koma ƙauye sai na samu hali ya sai littattafan dan kan littattafan su wulaƙanta ya sai da gidan shi sai littafi kaga saboda haka su da ka gamsu daban ne waqtina al-min kutubi malam yi musallin rairi abinda ba a gan shi ba ga waninsa ƙala bin kasir rahimahullah ta'ala waktana min al-kutubi ya tattara littattafai malam yi ta hayya li ghairihi ai tasilu ushrihi min kutubi salaf wal qalam ibn al-qayyim ya tattara littattafan da wani wanda ba shi ba daga cikin a wancan zamanin fa ko ɗaya bisa goma shi ba su mallaka ba na littattafan magabata da na da da na yanzu littattafan da yake da su digadigai to ba su samu ɗaya bisa goma na shi ba qultu wa ma hadha kullihi yaqulu bi jammin duk da haka nan kuma za ku ga malamin yana rubutu yakan yi magana da kankan da kai irin babban yana cewa bi hasabi bida'atina al-murjati min al-kutubi yace muna yin wannan magana ne gwargwadon faɗan kayan ƙarin da muke da su na littattafai yan littattafan da muka tara yan takaitattu ne ba mu da su da yawa shi yasa kuke jin muna ba da hujjan nan ba mamaki kai kana da wasu littattafan ka ga wasu dalilan da ni ban gani ba saboda ina da karancin kayan amfani da su na littafi ba kayan aiki kun ji to wa rahimallahu shaykhuhu shaykh al-islam ibn taymiyyah al-qa'id kuma Allah ya ji kan malamin sa shi ibn al-qa'id da yake cewa ai faman nawwara Allah qalbahu hadahu ma yuballighuhu min zalika ma min zalika wanda duk Allah ya haska masa zuciyarsa hadahu ma min zalika sai ya shiryar da shi abin da zai kai shi irin wannan ya samu littafi ya karanta ya gani wa man a'amahu wanda ko Allah ya makamtar da shi lam tazidhu kathratul kutubi illa hiratan wa dalala shi yawan littattafan shi ma ba za su ƙara mai komi ba sai timuwa da bacewa sai timo sai kawai bace Allah ka tsare mu ina ganin mu tsaya nan sai mu tashi mashahir shuyukhihi mafi shahararru daga cikin malamansa sannan ɗalibansa sannan kuma ilakarsa da malaminsa kaɗan kaɗan dai muna fata Allah ta ko ta Allah ya taimake mu wannan shine alƙawarin da muka yi wa kawai mu mance ko to kowa ya ɗawa alƙalami shi ko kuma kana da littafin kawai ka ɗau shafi in kana da shi abin nan irin nawa littafin shafi na casa'in da wanda ke da littafin amma ko kowa ya kalli irin nawa ba ba ba ba zai dai tsallaka ruwa na ga irin da ga irin nawa nan eh eh ga dilawul afam ka ga ni mu'allafat ibn al-qayyim al-jawziyya shine na uku a jerin musalsalin wannan ko kaga shine namba na daya a jerin musalsalin abin da to gashi nan hadisi ne yace akhbarani al-hasan qala haddathana muhammad bin qudama wa ishaq bin ibrahim qala akhbarana an-nadr an abi qurra سميت سعيد بن المسيب يتي ياجي سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب ياتي ما من مسلم باب وني مسلمي ya'ti qada'an qada'an min al-ardi wanda zai samu wani fili a ƙasa ya ware wani wuri kenan inda zai salla qada ka samu wani wuri ba dole sai ka je masallaci ba fa yusalli bihi duha mutum mutun yayi sallan duha raka'a biyu a wannan lokacin summa yaqulu sannan mutun ya ce bayan yayi sallah raka'a biyu kenan kaga da safe kenan ne ya Allahumma shi ne farko Allahumma asbahtu abdaka ala ahdika wa wa'dika khalaqtani wa lam aku shay'a astaghfiruka li dhanbi wa inni qad أرهقتني ذنوبي فإني قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها فاغفرها لي يا رحمن فاغفر لي باها إن كم فرقه وأحاطت بي illa an tagfiraha shine nan faghfirli ya rahman illa ghafara Allahu lahu wace Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masu kenan nan cewa aka yi fassarar ko fi dalika al maq'ad dhanbahu face Allah sai ya gafarta mai zunubansa a nan wurin da yake zaune kafin ya tashi wa in kana misla zabadil bahari ko da zunuban sun kai kumfan teku ya fito to shine nan nan kaga Allahumma asbahatu na waye gari ina bawanka ala ahadika wa wa'adika kamar da yanda ake koyi da istighfari wa hatat bi zunubai a khalaqtani wa lam aqu shay'a ka halitta ni ba komi bane da astaghfiruka li dhanbi ina neman ka gafarta man zunubaina fa inni qad ne zanobi dhunubai na sun fi ƙarfi na sun danne ni sun murkushe ni sun halaka ni gaba ɗaya wa hatat bi sun kewaye ni ko ta ina illa an tagfiraha sai ka gafarta musu in ba ka ba an bani faghfirli ya rahman saboda ka gafarta man ya mai rahma ba wanda zai wannan bayan sallah raka'a illa ghafara Allahu lahu face Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa fi zalikal maq'ad dhanbahu a inda yake zaunan nan zuwa wa in kana mithla zabadil bahr ko da sun kai kun farke ku ya ce ku aka da maka da zaka naktafi hala an kulli wannan shine muka faɗi ranar nan a cikin littafin mata jiya ne lahadi ko to jiya ne wajibul manzil din su na ƙara tuna masu ranar aka zo ba wannan abin ba su yi wato ba karatu ranar yajin aiki za a yi yajin aiki in ba su yi wannan aikin ba aka zo na ce ina wajibul manzil na ce ko an mance daga gida in sun zo tunda ai suna yin tayyatul masjid a nan da safa suke zuwa saboda haka wanda ya zo nan ba sai yayi tahiyatul masjid shi a nan ya raka biyu shi hadda a mu kuma mun gama mu ce to ku mana hadda a yau shikenan insha Allah daga nan sai ta ga ko Allah ya fito mana da mafitar da mu san ta inda ta fito ba ya fito ko يوم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وثبت عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا أنت راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها عبدا يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم